Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 22 ga watan Yunin shekarar 2020. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Majalisar dattawa da ke jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin ɗan sanda ma Amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargadin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar covid-19 a karo na biyu wasu na cewa amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba akalla mutum bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare guda biyu da mayakan alshabab suka kai a somalia karshen makon da ya gabata kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu a ji cewa amurka ta bude wani ɗakin gwaje-gwajen cututtuka a jihar bauchi wanda zai taimaka a yaki da ake yi da cutar coronavirus da kuma cutar lasa ba. tarin mashako ko mura mashako da gaske muke yi sai suka ce bar su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a ɗaki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar bauchi to za ku ji ƙarin bayani haka kuma jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar ta ce ba za ta iya gudanar da zaben 'yan kasar mazauna kasashen waje ba za mu ji ko menene dalili sannan za a ji cewa gwamnatin jihar borno za ta kafa kasuwar ƙasa da ƙasa akan iyakokinta da ƙasashe uku da take makwabtaka da su baya ga haka sarfila hashim kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum Dan majalisar dattawa da ke jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kwaskwari ma Amurka. Ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da ɗora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott da ke wakiltar South Carolina wanda shine baka fata ɗaya tilo ɗan Republican a majalisar dattawan Amurka. ya bayyana hakan ne a jiya lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na abc mai suna this week a cewar sanata scott za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kudaden da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandan su ba su da 'yan republican da takwarorin su na democrat na ganin yin muhawara kan wannan bukata ta samar da sauye-sauye a fannin aikin 'yan sanda tun bayan mutuwar wani ba amurke bakar fata ɗan asalin afirka a makonnin da suka gabata wacce ta haifar da takaddama da zanga-zanga a sassan ƙasar sai dai ana ta samun saɓanin ra'ayi a tsakanin ɓangarorin biyu yayin da suke shirin kada kuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican da kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat karen bas kenan 'yan democrat a majalisar wakilai take cewa duk aikin da ya baka damar kai kisa aiki ne da ke bukatar cikakken horo wanda jama'a za su iya tuhumar ka idan ka aikata wani abu da ba daidai ba sai dai sakatar yada labarai a fadar white house kelly Makanani, ta ce ragewa 'yan sanda kariya da suke da ita zai iya haifar da mummunan sakamako By removing qualified what allowing police to do their job. Ta ce idan aka cire kare da 'yan sanda ke da ita, tamkar an ɗauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata hakan kuma zai sa unguwanninmu su zamanto ba su da tsaro yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargaɗin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar covid-19 a karo na biyu wasu na cewa amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba kwararren likita a amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa dr anthony fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum dubu ashirin da ke kamuwa da cutar a kullum mafi akasarin yankunan amurka sun fara sassauta matakan daƙi da cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci wasu daga cikin kwararru a fannin kiwon lafiya irin su kathleen rivers wacce ke bincike a johns hopkins ta ce kuskure ne ma a rika cewa za a samu barkewar cutar a karo na biyu domin a cewarta hakan zai rika sa mutane suna tunanin an wuce mataki mafi muni yaduwar da cutar ke yi ita dai amurka wacce ke da mutum sama da miliyan biyu da ɗari biyu da suka kamu da cutar ta kasance kasar da tafi yawan waɗanda cutar ta harba a duniya har ila yau amurkance ke kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan annoba ta covid-19 to ƙasar spain ta buɗe iyakokinta ga 'yan yawon bude ido da ke fitowa daga turai yayin da nahiyar ke ci gaba da sassauta matakan kulle da aka saka don yaƙi da cutar ta covid-19 a jiya lahadi ƙasar ta andalus ta fara ɗaukan wannan mataki a wani yunkuri na maido da harkokinta na yau da kullum a da spain ita ce ƙasa ta uku da tafi yawan masu ɗauke da wannan cuta a duniya amma yanzu ta koma mataki na bakwai inda take da mutum dubu 246 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar kamar yadda cibiyar bincike a jami'ar johns hopkins ta sanar sai dai yayin da nahiyar ta turai ke farfadowa sannu a hankali kasashe irin su brazil afirka ta kudu india da kuma nan amurka na ci gaba da bada rahotannin samun karin masu harbuwa da cutar baya ga amurkan brazil ce kasa ta biyu da a duniya da ta fi yawan masu cutar ta covid-19 inda take da mutum sama da miliyan daya yayin da rasha ke matsayi na uku da mutum sama da 576 gaida Mahmud wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa da karashin labaran duniyar. Ƙasar Amurka ta jaddada manufarta ta ganin cewa ta taimaka wa Najeriya ta kowane bangare na ci gaba musamman a bangaren gudanar da ayyukan kiwon lafiya. Jakadiyar ƙasar Amurka a Najeriya Mary Beth ta shaida hakan ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a lokacin kaddamar da ɗakin bincike na gaggawa kan cutar COVID-19 a Bauchi wanda hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID ta samar. Dangane da haka gwamna Bala Muhammad ya yi wa wakilin Abdulhab Muhammad karin bayani kan wannan tallafi. kungiya na usid wato kungiyar amurka wanda suke ba da taimako ko tallafi na musamman wa kasashe na duniya mun sun zauna sun yi la'akari da cewa mu a jihar bauchi a togogwar maya da fada da muke da tarin mashako ko mura mashako da gaske muke yi sai suka ce bar su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a ɗaki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar bauchi lunguna da waje musamman ma inda wannan abu yake faruwa wato a samu online wato daga cikin yanan gizo me yake faruwa a bagoro me yake faruwa a jama'are me yake faruwa a kirfi musamman ma wato na bibiya da ake na masu ciwo ah, don a san me ake ciki kuma a samu maganin da za a bayar sun kashe kuɗi masu yawa kuma mun gode kwarai da gaske ba abin da kawai suka mana kenan ba suna da shirye da cewa za su tallafa mana musamman ma kananan ah, asibitocinmu na shan magani na ƙasa su ma a kawo musu inganci da tallafi na musamman yadda zai kasance shi tarin ma shako ba sai kawai a cikin gari ko kuma biranen ma za a dinga kiwon su ba a da a dinga gidda su ko kuma ana ba su magani bai kasance ko ina malaman asibiti su san abin da suke yi kuma ba su ma kada su kamu kuma mutane su samu kula a wayannan wurare wanda a yanzu haka babu su gwamna ya gamsu da yadda jama'a suka suke bin ka'idojin da yake ake so wajen kare kamuwa ko kuma yada wannan cuta a halin yanzu gaskiya ah, ban gamsu ba kuma ban ji daɗi ba saboda abubuwa ne da muka zauna muka tattauna da iyayen ƙasa sarakuna da kuma shugabannin addinai da mu kanmu a gwamnatance cewa za mu kawo wani kuduri na kiyayewa wato tazara da sa takunkumi da wanke hannu to sai kasance tun da aka bude sai ya to kamar ana gani an warke ne kuma na san mutane ne ba su gane ba mutanen boci masu da'a ne kuma suna mana soyayya kwarai da gaske da biyayya mana daɗa kiransu da allah su san wannan abu fa har yanzu yana nan don an ga yadda ya sake dawowa da kyar muka yi kokari gwamnan jihar bauchi bala muhammad kenan a hirarsa da wakilin abdulhab muhammad ga mahmud da karashen labaran duniya a yau litinin koriya ta arewa ta ce ta tanadi dubban balambalo da miliyoyin takardu domin mai da martanin yada farfaganda wanda ta kira na ladabtar da makwabcinta ta kudu kafa yada labaran kasar ce ta fitar da wannan rahoto kwana guda bayan da koriya ta arewa ta bayyana cewa tana shirye-shiryen yada takardun farfagandan bata sunan koriya ta kudu matakin na zuwa ne bayan da shi ma yankin na kudu ya yada wasu takardun farfaganda domin nuna kyamar koriya ta arewa a cikin ƙasarta 'yan kore ta arewa da suka sauya sheka suka koma kudu ne ake zargin suke yada ire-iren waɗannan takardu waɗanda ke sukar shugaba kim jong-un kan zargin cin zarafin bil'adama da kuma burinsu na mallakar makamin nukiliya akalla mutum bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare guda biyu da mayakan alshabab suka kai a somalia karshen makon da ya gabata hari mafi muni cikin hararen biyu shine wanda aka kai a garin da ake kira wallewan mai tazarar kilomita 90 da ke yammacin birnin magadishu inda wani bom haɗin gida da aka dasa a kusa da gidan wani jami'in soji ya tashi jim kaɗan kuma wani bom na biyu ya tashi yayin da mutane suka cucurundo a inda bom ɗin farko ya tarwatse mutum biyar ne suka mutu ciki har da matar sojan wanda a lokacin da lamarin ya faru baya gida mataimakin gwamnan yankin lawa shabela ahmed yusuf ya tabbatar wa da sashen somali na muryar amurka da mutuwar mai ɗakin sojan ya kuma kara da cewa an kama mutane da dama da ake zargi na da hannu a hare-haren yayin da ake kan gudanar da bincike. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a jamhuriyar Nijar matakin jingina zaben 'yan kasar mazauna ke tare da hukumar zaben kasar ta bayyana shirin ɗauka. sanadiyar annobar covid-19 ya fara shan suka daga waɗanda ke wakiltar 'yan nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasar suna masu cewa ba za su yarda da dukkan wani yunkurin hana musu morar 'yancinsu na 'yan ƙasa ba wakilin muryar amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana da karin bayani da yake yi wa wani taron 'yan siyasa bayani dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 shugaban hukumar zaɓe metro isaka sunna ya ce annobar corona da ake fama da ita ba za ta bari 'yan nijar mazauna ƙasashen waje su yi zaɓe a wannan karan ba matakin da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan nijar mazauna ketare honorable mummuni isa jibbo ce ba su gamsu da shi ba tun lokacin da sun kace akwai arulma mun komi da komi mun samu takardu mun sa kudi a ambasad saboda in kana so carte consulaire sai ka biya a wasu kowa da kowa suna da carte consulaire suna da acte de naissance suna jura sini yanzu sai ni kewaye na bai zuwa jaspora da kai in babu da region kamar diaspora babu voto sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan majalisar na diaspora domin a ra'ayin honorable alfari abbas hujjar da hukumar seni ta bayar wajen daukar wannan mataki ta kai matsayin da za a yi mata uzuri abin president seni ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabariya kuma bai bar nijar ba ala misali ko an ka bude frontier na kasashen waje yana da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan kasashe waje saboda kowane kasa wai ya dauki wani wadansu dokoki mutanen hamsin ba su yi taro. Kundin tsarin mulkin Nijar ya ce 'yan kasar na ciki da waje matsayin su guda a gaban dokar zaɓe. Saboda haka Honorable Muni Isa Jibo ya ce muddin hukumar Seni ta yi bursu da zaben 'yan diaspora za su bi hanyoyin da doka ta yi tanadi domin neman haƙƙinsu. Mu karfi da mun ka samu ba Seni ne ya bamu shi ba sai NDP ne ya bamu shi constitution ne ya ba karfi wannan muna da izini mu dauki wanda muna so a presidential kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da an ka bamu su zo wajen assembly national. in sun ka ce ba su yi muna kai cour constitutionnel ne mu da su wallahi ba mu yarda muna vote shirya zaben cike gurbi a kasashen da annobar covid-19 ta hana a shirya zaben Niger a kan lokaci ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa taka doka in ji honorable alfari abbas wannan duka wani alternative ne hanyoyi sai ni yayi dauka a yi wannan wannan aiki amma a ce ba su participate wannan election ba bai wa durwa ne gare su sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mumuni barma to daga jamhuriyar niger bari mu sake komawa najeriya da gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso yammacin kasar ta ce tana shirin kafa kasuwannin ƙasa da ƙasa a wasu kananan hukumomi uku da ke kan iyakokin Nijar da Kamaru da kuma Chadi da dukkaninsu ke iyaka da jihar. Kwamishinan kasuwanci da yawon buɗe ido na jihar Yari Masale ya bayyana haka a taron manema labarai da wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda biya halarta wanda ya fara da cewa. da za a bude a can hanyar bama banki hanyar zuwa cameroon daya kuma za a bude a hanyar adamasak hanyar zuwa boda zuwa niger amma dalilin da ya sa abin yanzu an dan saya din saboda rashin tsoro amma in allah yarda in an gama wannan fitina cikin lokaci kaɗan insha allah shi mai girma gwamnan jihar borno yana da niyya zai gama zai bude kasuwanni nan so da mutane dinga zuwa daga niger har libya za su zauta ta wajen damasak ta nan ta wanki kuma za a a je cameroon za a je central africa har zayar duka za su zo duka kasance za a ci a nan banki insha allah daga daga nan akwai hanyar da ta shafi gambaro kala haka ta chat wannan zaka inda ba sa zo akwai kaga ana sayan shanu ana kawo fata fata shanu akwai kaya abinci su ma ana muna kaiwa an kai su ma muna saya su ma suna saya su kayan fata da sauransu a can din ana kawowa don fata yana mana amfani a kasar nan sosai balle ma muna da kamfanin mu yanzu haka muna kan gyara za mu yi kokari mu tayar za mu yi su takalma da komai su daga sha Allah haka zalika gwamnatin jihar Borno ta ce tana biyan wasu 'ya'yan sibiliyan JTF da maharba da mafarauta su fiye da dubu goma sha biyu a ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ke jihar wajen taimakawa jami'an tsaro a cewar kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wato honorable sugun mai mele a cikin lokacin gama guda ashirin da bakwai na wanda muna biyan sibiliyan JTF da hunters da vigilante sun kai dubu goma sha biyu da dari bakwai da talatin talatin da biyar kuma kudin da muke biyan su akwai inda muna biyan su dubu goma akwai inda muna biyan su dubu goma sha biyar to duka adadin kudin in ka tara ya kai miliyan dari da talatin da daya da dubu dari tara da arba'in abin da muke biya a kowane wata. honorable sun ya kara da cewa kofar su har yanzu a buɗe take da duk wani dan boko haram da ya tuba kuma ya yanke shawarar mika kansa da kansa. mu a borno kofar mu a buɗe yake duk lokacin da dan boko haram suka je sun bari sun tuba sun ce kuma ba za su sake yi ba za su zo gida za mu hada kuma za mu ne neman iyayensu mu hada su da su duk wanda ya ce za ka gyara kasan ka ko kuwa za ka yi gyara don addinin ka ko za ka yi wahala don mutane ka su ji daɗi to ba dama da bindiga. kwamishinan ya ce yanzu haka gwamnatin jihar borno ta samar da takin zamani ga wasu kananan hukumomi ashirin da uku da ke jihar amma banda kananan hukumomin guzamala da kukawa da abadam da marti saboda rashin ingantaccen tsaro da har yanzu ake fama da shi a waɗannan kananan hukumomi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Yayin da raɗin coronavirus ke ci gaba da jefa talakawa cikin mawuyacin hali a Najeriya. shin ina aka kwana game da batun tallafin maƙudan kuɗaɗen da aka tara domin rabawa mabukata ku biyo mu cikin wannan shiri na ciki da gaskiya suna na sarfila hashin gumel a makon da ya gabata ne muka fara wannan sabon shiri da zai bi diddigin makudan kudaden da kamfanoni da masu hannu da shuni har ma da wasu gwamnatoci suka yi kirarin tarawa domin tallafa mabukata wajen rage musu raɗaɗin korona. To sai ga shi wannan fili na ciki da gaskiya na samun korafe-korafe daga cikin al'ummomin da ya kamata a ce wannan tallafi ya kai gare su. Inda wasu ke cewa su ma labarin tallafin kawai suke ji. Ya zuwa yanzu dai wannan fili na ci gaba da tuntuɓar waɗanda wannan nauyi ya rataya a wuyansu. domin tantance yawan kuɗaɗen da aka tara da kuma ayyukan da aka gudanar da su ya zuwa yanzu. Amma kafin nan mun gayyato ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif domin tattaunawa kan wannan batu. Da farko suna na Ashir Sharif daga gamayya kungiyoyin arewacin Najeriya wato Coalition of Northern Groups kuma shi ne shugaban kwamiti na amintattu na ita wannan kungiya kuma darakta ne ne a kungiyar ta arewacin Najeriya wato Northern Elders Forum. Menene ra'ayinka su an ce an tara biliyoyin kuɗi saboda tallafa wa mutane ga coronavirus ta addabi kasan nan saboda a bawa mutane tallafi lokacin da aka dau musamman ma matakan hana yawon nan eh, ne ra'ayinka a kai shin an yi a yadda ka lura da shi an yi amfani da kuɗin yadda ya dace ko kuma akwai abin da ba a daidai ba to da farko dai kamfanin nika da wasu manyan 'yan kasuwa sun ce sun ba gwamnatin tarayya kuɗaɗe wanda daga baya lai muhammed ya ce wai su har yanzu kuɗin ba zo guraren su ba to ka san maganar lai ba magana ta ka dogaro da ita ba but a kaddara ko sun zo ko ba su ba da farko gwamnatin tarayyar da ta kasa iya raba wa mutanen abuja kadai wannan dan takunkumin fuskar da ake sawa da naira ashirin ake sai da shi sai da wannan ciwon ya zo ya koma ɗari biyu ɗari biyu da hamsin to gwamnatin tarayyar najeriya iya mutanen abuja bata iya taimakon su da wannan abin da za su kare hancinsu da bakin su ba wanda bai iya ba wa mutane taimakon abin ɗari biyu da gaba ɗaya abuja ka tara mutum nawa ne abuja ba ta iya musu ba ita ce kake za ta iya mutane miliyan ɗari biyu da wani abu taimako ta ba su kayan abinci da kenan nan na biyu ni a nan abuja na bar wasu daga cikin iyali a nan na bar kuma ofis na da mutane da gida a gurin babu wanda ya har yau ya ganye ce ya ga inda aka je ake raba kayan abinci a abuja wai da sunan gwamnatin tarayya babu wanda ya ce ya gani sannan kamar a jihata ta kano na ga sun je sun raba amma abin da aka raba duk karamar hukuma mutum 400 aka ɗiba aka bawa kano state tana da mutum miliyan goma sha takwas ne zuwa ashirin abin da ake faɗa bisa lissafi to kai ɗari hudu sau 44 gaba ɗaya mutum dubu da wani abu ne suka amfana da wani abu kana maganar mutum miliyan 18 ana zan an ba mutum dubu ko dubu ashirin ba su kai ba ya za ka ce wannan taimakon ya taka karya karya ko ya kai a bai maganarsa da haka ni tun da farko kira na ga masu hali da kamfanika ce mutane su nemi su ba da gudunmu su kai tsaye ga mutane misali in kai a nan unguwar kake ka san waɗanda suke matalauta ne suna bukatar irin wancan taimako ka taimake su kai tsaye ba ka ɗau kuɗi ka ba gwamnati ba in ka ba gwamnati kuɗi a protocol kaɗai na da za su iya raba kuɗin sai kaso sama da 25 ko 30 na kuɗin ya tafi in kayan abinci ka kawo ka ce a raba to in dai har ka sa abu mai amfani kamar sukari ko madara ko na to duk ba za ka gansa a wajen da za a raba ba don na gani a wasu jihohin wasu mutane sun kai taimako sun ba da shinkafa sun ba da madara sun ba da sukari sun ba da man amma da aka tashi rabawa shinkafa kurin ake raba mutane duk wannan man da waye ya tafi hannu wanda aka sa su sai aiki sun kwashe sun yi dafi a tsere na bakin kirishi. so da kana zargin ko kuma ce binciken da ka kamar an karkatar da wasu daga cikin abubuwan tallafin nan kenan. ai da maka kasa abin da ya faru kenan tun da yanzu da na fara maka bayani ai sai na tambaye ka nace da kai gwamnati ta kasa bawa mutanen garin abuja kadai takunkumin rufe fuska takunkumin kaɗai rufe fuska naira ɗari biyu ake sai da shi ko ɗari biyu da hamsin wanda da farko kan aishi naira ashirin ake shi idan gwamnati ce tana son sa za ta yi shi a naira goma sha biyar biyar za ta yi a kamfanin kazo a ko naira ashirin ɗin a raba mutane amma ba ta iya yi ba wannan ce kuma za ka ɗauki dukiya ka bata kai da ka ta ma maka wani tambaya gwamnati ce fa a najeriya fa dukiya ce da ake kallon dukiyar ƙasa ce aka ce a raba arzikin ƙasa ne a yau mutane aiki mutane suka wawashe wannan dukiya to balle duke da suke kallon an ce wai taimako aka kawo su ma suna bukatar taimako ina za idan wani abin zai je wajen wani wai wanda abin ya shafi shi wanda shi kamata ya samu abu ba zai sami shi ba so da haka duk mutumin da yake ganin zai ba da taimako ya taimako kai sai ya ba mutane da ya san za su taimaka shi ko ya karo kungiyoyi ya haɗa ya sa musu wakilai a ji an raba mutane abu ya fi a ba duk wanda ya ba gwamnati dama ya san inda ya kai kudinsa. na ji shugaban kasa jawabin da ya kan a cikin jawabansa lokacin da matakan ke da zafi musamman ma a abuja da lagos da ogun ya nuna tausayawa ga masu karamin karfi cewa lalle suna cikin wani hali mawuyaci kuma gwamnati za ta tallafa musu za ta duba yadda za ta ba su wannan tallafi. Eh, idan muka ɗauki wannan maganin ba mamaki eh, gwamnatin ta fidda abubuwan sai dai watakila kamar abin da ake cewa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana wannan yes na ji ka faɗa amma cewar yana tausaya musu tausayawa aikace za a ganta ba a maganin maganance ba a aikace kamata a ga tausayar ba a zance ba a ganta a aikace a ganta an taimaki mutanen shine magana tausaya musu ɗaya kenan sannan biyunsu haƙƙin shugaba bai tsaya kan kawai ba da umarni ba ba da umarni ne da sa ido a kan ganin an yi abin da ya dace a yi shine haƙƙin shugaba ba wani shugaba da zai zauna a ɗaki kawai ya ce ya bada umari baya bin diddigi ya kalle tabbatar da an aiwatar da abin da ya kamata ya kaddara zai wanye lafiya a gurin Allah wallahi ba zai wanye lafiya a gurin Allah ba saboda haƙƙinsa ne ya ba da umari kuma ya bi diddigi ya tabbatar an aiwatar da abin da ya kamata to a wannan tsarin da ake wannan gwamnatin za a yi rashin gaskiya kungiyoyi irin namu da wasu mutane masu faɗi aji su fito su faɗi cewa an yi rashin gaskiya abu kaza kaza amma za a gwamnati ba ta taɓa ta dubi wannan abun ta tabbatar da gaskiya na yi ɓarnan ko ba yi ɓarnan ba so da kaga babu maganar adalci a nan gurin so da haka ba magana guga ya bayar wani hana idan da gugan da ya bayar ya biyo ya tabbatar za a za a kalle masa abin da ya bayar ne ba za a kalle masa ba amma an san kawai zai shiga ɗaki kwance su tunda kowa sai abin da ya ga dama kuma wannan sai ya faɗa wa Allah me yasa ya haka ne. to ai shi shugaban kasa shi kadai ne a fadar shugaban sa a fadar asa rock in yi magana kuma ana sa ran cewa su kuma sauran jami'ai sai su karisa sauran aiki a'a ai a matsayinsa na shugaba sa ido da bibiyar abin nasa ne kuma yana da hannaye da yawa wanda zai amfani da su wajen bincika a tabbatar da an yi abin yadda ya kamata bari baka wani misali dole yana da tsawo akwai wani shugaban kasa da aka a najeriya muna hira da shi yake ban labari ice ya taba zuwa wani babban jami'in tsaro mai kula da harkar tsaro ya zo ganinsa sai ya samu adc sa sai fada shi da fada ice ka adc dan me sa kuke barin shugaba yana zama yana ganin mutane da yawa haka an ce jiya bai shiga gida ba sai karfe uku shekaran jiya ma haka ya zauna yau ma yanzu na zauna ta da waiturin mutane sun cika sai ce ranka ya gara da ka gani da idan ka in ka shiga kai masa magana shi yake ba da wani appointment din ba ni nake ba ba wani ma sai sun zo gate ne nake tambaya sai ya ce a shi yace zo sai su da ya shiga sai fada shugaban da fada ran kai dai ya kake kana wahalar da kanka ba ka zauna kai bacci da wuri sannan kai tunga ganin mutane ka haka sai ce general naji na ce wallahi ba ku isa ku na a daki ku rufe ni sai abin da ku rubuta min ku ce security report din yi sai na tambayi mutane na ji gaskiyar zance da yake gari in hada da abin da ku gaya min in zaɓi abin da ko gaban Allah na je zan ina da hujja ga abin da wa'annan suka gaya min ga abin da na ji a gari na haɗa shi sa na ɗauki hukunci kala to haka shugaba yake so da haka duk shugaban da ya zauna ya ce ya naɗa aiki wai jami'in da ya bawa aiki shine kuma zai zo i tabbatar da abin da aka yi to ya yaudari kansa Nastura Ashir Sharif kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu sai a kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adam Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfila Hashim, a cikin shirin tsaka mai wuya na gobe talata da safe, baki masu muhawara sun hada da fitaccen jigon matasan nan na arewa na Sura Ashif Sharif da kuma lauya barista aliyu abdullahi hadimin shugaba muhammadu buhari a cuɗanya da kafafen watsa labarai a shirya sauraron shirin don jin yadda za a tinkari batutuwa da dama kamar kamun da aka yi wa nasura ɗin maganar mutanen da suke zagaye da buhari fusatar 'yan arewa kan matsalar rashin tsaro da sauransu sai a tara da sashen hausa na biyu gobe domin jin wannan muhawarar to yanzu kuma ga labarai a takaice. dan majalisar dattawa da ke jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda ma amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da ɗora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba sanata tim scott da ke wakiltar south carolina wanda shine baka fata ɗaya tilo ɗan republican a majalisar dattawan amurka ya bayyana hakan ne a jiya lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na abc mai suna this week a cewar sanata scott za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kudaden da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandan su ba yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargadin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar covid-19 a karo na biyu wasu na cewa amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba kwararren likita a amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa dr anthony fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum dubu ashirin da ke kamuwa da cutar a kullum mafi akasarin yankunan amurka sun fara sassauta matakan daƙi da cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma ci Bahira Jiyodine da ya haɗa mana shirin